وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين sai annabinsu ya ce da su alamar da ke nuna gaskiyar zaben da aka yi masa a matsayin shugaba sarkinku shine Allah ya dawo muku da akwatin nan akwati ne babba wanda bani Isra'ila suke girmamawa wanda aka ƙwace shi daga wurinsu a cikinsa akwai nutsuwa da sauran abin da alayen annabi Musa da alayen annabi Haruna suka bari, kamar sanda da wani abu daga cikin allunan annabi Musa. A cikin haka akwai alama bayyananniya gare ku, in dai ku mumine ne na gaskiya.